ku biyo ni marhaban insha Allah bidiyon mu na gaba na muku yadda ku je ku samu airdrop na Binance Smart Chain a cikin Trust Wallet ɗinku kawai da jawabi ya gabata a taken wannan bidiyo ku biyo ni kada za ka shiga Trust Wallet ɗinka ne sai click akan wannan the app ɗin kana click zai kawo ka wannan feji da ya kawo ka wannan feji akwai link da zan ajiye muku wanda akwai facing ɗinsa a wajen search ɗin da kuma facing ɗinsa inda na search zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka nan wajen in ba alamar smart chain ba ne sai ka danna shi ka mai shi smart chain yana kawo ka gashi nan zai kawo ka a za ka ga ga da aka rubuta login ga yadda aka rubuta login kun gani gashi an bnb every five minutes by clicking on claim option ma'ana za ka samu me? dnb kowane minti biyar ta hanyar clicking na me ta hanyar danna claim option a kowane da aka rubuta claim nan za ka danna kowane minti biyar insha Allah za ka samu to da fari za ka click ne kan wannan login ɗin kana click kan wannan login ɗin to zai buƙaci gashi nan zai kawo ka feji kamar haka yana kawo ka feji kamar haka sai ya buƙaci ka saka mai trust wallet address ɗinka na bnb smart chain shi nan in ka tashi sai ka bashin kashi kwanan in ya buƙaci haka sai ka ƙara komawa trust wallet ɗinka sai ka kofo mai bnb smart chain ɗinka sai ka ƙara shiga history ta inda kai login kenan zai ƙara dawo da kai nan ɗin kana ƙara da ya dawo da karan ɗin shi kenan sai ka yi festin ɗin wannan pmb smart chain address ɗin a nan waje kana yin festin sai ka danna wannan i not a robot ɗin da ka danna zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan zaɓuka ne za ku gansu gashi nan an ce ka zaɓi stairs ma'ana kafa bene gashi nan aƙalla kun ga ɗaya biyu uku huɗu kan za ka zaɓa sai ka zana wannan verify ɗin in ya amince zai maka click in bai amince ba zai ƙara baka wani zaɓin ga misali gashi ya amince ga me a Binance merchant address ɗina nan gashi nan na trust wallet sannan kuma na yana amince da robot din, sun bani aiki na cike yayin sun amince to sai ka dana wannan kana gama to shi kenan sai ka dana wannan register ɗin ku login kana shi shikenan zai kawo ka feji na gaba kamar haka yana kawo ka ga zai nuna zai nuna maka wani alamar gashi zai ce maka you are logged in ka gani you logged in successfully shi nan a saman nan wajen ɗan baƙi na za ku gani you logged in successfully ma'ana ka log in successfully to ga yadda aka wuta claim nan dama sun ce duk bayan minti biyar sai ka danna wannan alamar ta claim ne kana dannawa to zai iya baka Ko kuma ya ce me ka ƙara yin captcha ma'ana nan hotuna a ƙara baka su in ka daddanna su suka yi maka tik sai su ce ƙara yin ƙara danna claim ɗin kana danna shi zai kawo ka a sai ka tafi ƙasa da ka ja ƙasa zai kawo ka wannan wajen gashi nan inda aka rubuta your wire balance nan in ga gashi zai nuna maka nan in karan farko ne wannan balance ɗin naka zai nuna maka 0.001 0.00100 abinda zai nuna maka kenan da nuna maka wannan to nan in ya kai wani wa'adi shine mai zaka ka a kan akan withdraw domin me ya koma wallet ɗinka ta cikin trust wallet wacce ka kofo ka ajiye a nan amma tunda so ma ka di guda za a baka wannan 0.00100 BNB in kana bukata sai ka kara jira har wata minti biyar ɗin sai ka ci gaba da maimaita sai za ka yi ta yi har ka samu adadin yadda kake so sannan kuma idan kana da buƙatar kawo wani ga referral link nan za ka iya kufa ka gayyace shi shi ma ya zo yi wayan da suka ce akalla za su baka kaso ashirin da biyar ta hanyar referral ɗin wanda ka kawo ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma za ku sha da like na wannan bidiyo